adana lahu fil qital sannan ya umarce shi da yaki summa amarahu an yuqatila man qatalahu sannan ya umarce shi ya yaki wanda ya yake shi wa yakuffa amman lam yuqatilhu ya kyale wanda bai yake shi ba summa amarahu bi qital al mushrikin sannan ya umarce shi ya yaki mushrikai hatta daya na kadai yake a cikin wannan maganar ta ibn qayyim fa akwai abin da ake kira fiqhud da'wa ko fiqhul awlawiyat amma ya kawo su haka kawai a gurguje ba tare mutum ya gane ba kafin a ce annabi ya yi jihadi sai da aka ce yi yi sun farko sai da karatu in baka da karatu wani jihadi zaka bayan ka yi karatu kuma sai ka yi da'awa idan ka yi da'awa ka samu waɗansu sun ansa waɗansu sun ki ansawa daga nan sai ka yi hijira idan ka yi hijira ka kafu a can inda ka kafu ka yi tanadin da ya kamata sannan sai ka mai yaƙi jihadi idan ka tashi yin jihadi kafirai iri biyu ne akwai kafirai yan ba ruwan ba ruwan su da kai akwai wanda a'a su suna nan sun shiga sun yi ruwa da tsaki cikin lamarin ka su ka fara yaƙa wanda suka yi ruwa da tsaki cikin lamarin ka suka nemi su musu guna ma akwai su musu guna ma biyan ka su za ka fara yaƙa in ka gama da su sannan sai ka nufa da wancan amma ka nufe su gaba ɗaya lokacin ka yi fada da su baya cikin hikima ina ba da fahimta kaga sai ba abin daki daki daki daki ko da jihadi farko cewa ka an yi zane ulina lillazina yaqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha la nasrihim laqadir an yi zane ga wanda aka zalunta cewa sa iya neman su rana daga baya kuma sai aka ce wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ko yaki waɗanda suke yakar ku ashe banda wanda ba sa yakar ku sannan daga baya bayan musulunci ya yi ƙarfi aka ce qatilun sai gina kafatan kamar ya qatiluna kum kafat gaba ɗaya karku rage kuma ke sai ka bi abubuwa wato daki daki dalla dallan su yadda suke to ina ga sai mu dakata a nan gurin dangane da abin da ya shafi wancan abin da dan waya tambaya cewa menene gaskiyar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka fita yana hawa saman dutse shi kenan ni da ku mu binciko daga nan zuwa sati mai zuwa ba ga wanda zai yi binciko wani littattafai za ku ji ku binciko eh? a to sai a dudduba a bincika wai ba wai maraji ne babu na tarihi ba matsalar shi ne littattafan tarihi sun fi kowanne hadisai zai yi bai in ba haka gasa albidaya wani haya gasa tarihul umum al-muluk an gane ku ga sa asirin nabawiyya na ibn hisham ga sira na muhammad ibn ishaq ga zadul ma'ad ma ana kirga shi a tsayin ina na sira zadul ma'ad ki hadi karil ibad da ibn al-qayyim da dai sauran da littattafai sai abu bincika ke da wanne da shi da wanne da shi da yau wato shi kenan to sai a binciko kenan da shi da wanda muka magana akan sati da ya wuce cewa annabi na faduwa ana ganin tsiraicin sa ya fadi kai an ga tsiraicin sa sau daya lokacin da ake ginin dakin Ka'aba lokacin da ya dauko abin nan to shi shikenan Allah shi taimaka mana abin da muka fada zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya na farko yake cewa an nuna ikira ita ce farkon saukarwa to me yasa ba ta ta farkon Qur'ani ba kaga wanda zai baka wannan ansar baya nan me yasa ba sa wannan bai dace mutum ya zama wannan tambayar bai dace ba jeranta alkur'ani mai girma bisa ga wannan tsari da muke gani manzan Allah ne ya umarni sahabbai suka jeranta shi a haka fatiha sunan suratul baqara sannan ali imran sannan da sauransu kamar da jerin ayoyi da ke cikin kowace sura kuma shi ma da umarnin manzan Allah ne banda abinka da ai ga abin da ya kamata ka tambaya inda ka hango sosai da aka saukar da ikra zuwa adadin ayoyin da muka karanta ai ba a karasa surar gaba ɗaya ba kuma sai aka zo aka saukar da ayoyin mudaththir me yasa ba a zo an jona ta cikin ikira ba to amma dukkan waɗannan ba a tambaya da cewa me yasa haka manzon Allah ya tsara domin akan fara saukar da sura kafin a kai karshen ta kuma sai a fara wata sabuwar sura kafin a kai karshen ta wata sura kuma a fara ta daga nan sai waɗansu ayoyin su sauka na sun shafi sura ta farko sai manzon Allah cewa da sahabbai ko marubuta wahayi ku sanya wannan adadin ayoyin a daidai wuri kaza cikin sura kaza can mahadin su yake an ga haka a karkai da haka wannan shine abin da ya faru waraka bin nan kwalwa kan wani addini ya mutu <laughs> wai mun sa kuke da tambayoyi lokacin da ake karanta kai kana ina ne wani warka bin naufal din nan mun ce da kan addinin kiristanci a lokacin kiristancin murgudadde ne ko mi kake ne musulunci ne akan musulunci ya mutu kai tsammanin ka wai tunda bai zo wajen manzon Allah ya kalma shahada ba me hukuncin mutumin da matarsa ta haihu kaga wannan bai shafi sira ba matarsa ta su zan ta rinka kula da matar tasa ta rinka yi mata yan aikace aikace wato abin da yake gani kamar ya kyautu ko mutum ya haka ga mahaifiyarsa ya sa ta zanto mai wanke wanken matarsa ya danganci dalilin idan dai ya kawo ta ne kawai dan aikace aikace to a gaskiya bai kyauta wa mahaifiyarsa ba don ya za ta mai da mahaifiyarka ta zanto irin aikin matarka irin wanke wanken ta wannan ai wulakanci ne amma idan haihuwa ce irin ta farko da ta biyu wanda akwai wani abu da ya kamata yarinyar mace ta sani wajen haihuwa da kula da jariri sai ka kawo mahaifiyar ka dan yi masa taimakon wannan bangaren wannan babu laifi hatta wata za ta haihu wankan jariri mace san bai za ta wanke shi sai ka zo da mahaifiyar ka dan wannan ko ita bata damu da wanka ba ko ana al'adan wankan ruwan zafi na ce masa al'ada nan ba addini bane ba wankan ruwan zafi haka wala ko da matarka da rungu da ruwan zafi ba gaira ba da shi wallahi ko ka fara ce kafin ta kwana 40 tana wankan nan sai ta yi baki baya daga cikin tsarin addini kawai al'ada ce za a yi min wani tsari a samu lafiya ba wai sai an yi wanka da ruwan zafi ba to mu kaddara ka kawo ta dan ta koya mata wankan ruwan zafi ko ta fita meye duk wannan saboda wannan ba za a ce kayi rashin ciki ga ka ba amma in dai makasudin kawo ta dan ta rinka mata wanke wanke ta rinka dafa mata abinci ka je ka da koyar aiki mana wai shin gaskiya ne cewa Abu Lahab a kowace rana ta Litinin ana cire shi daga cikin azaba ba gaskiya ba ne ba duk tarihin da yake nuna cewa wai a kowace rana ta Litinin ana sauka Abu Lahab azaba saboda ya yantar da baiwarsa lokacin da ya labarin haihuwar manzan Allah wannan duk labarai ne marasa tushe marasa asali ko makama yan bida ke kafa hujja da su ya mutum zai san yana da matsayi a wurin Allah kamar na walitaka sai a tambaye shi dai eh, kana bauta Allah ne dan ka samu matsayi na walitaka ko dan ka shiga aljanna ka tsira daga wuta dan da muke bauta Allah dan mu samu matsayi a nan gidan duniya ko kuma dan mu samu shiga aljanna mu tsira daga wuta dan mu samu matsayi dan mu samu tsira a gobe kiyama mu dace da rahmar ubangiji mu tsira daga wuta wannan shine makasudin mutum ya bauta wa ubangiji subhanahu wa ta'ala babban hadafin ka kenan ba wai ka samu matsayi a duniya ba duniya ko ka samu matsayi ko baka samu wannan kare dame ka kuma wali ta kambe na ka na sai an san kai wali ne ka yi ne da wannan din in kai a tsakaninka da ubangiji ka zama waliyin Allah duk da wadatar ba sai jama'a sun gane kai wali ne kuma mai mutanenmu suka dauka da ma'anar kalmar waliyi kaga su mutanen mu idan an ce wali gani suke wani mai tashi sama ya zai yi juma'a a makka ya je madina kuma a yi sallar la'asar da shi bayan la'asar kuma ya dawo kano a yi zikirin juma'a da shi na bayan la'asar wannan shine wali duk idan ka ce wali a kasar hausa tamanin zuwa casa'in cikin dari na cikakken bahaushen da baya da alaka da ilimin addini gani ke wali tashi yake sama idan mutum baya tashi sama to bai zama layin Allah to idan kuma wannan ne shine wali da sai mu ce duk tun daga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga sahabban sa babu wali kenan dan ba wanda ya tashi sama a da manzo Allah zai hijira kwana nawa yana goya gobe hira kwana uku kuma ya zo hijira suka tafi da shi da Abubakar da Abdullahi bin Urayq da nuna musu hanya akan me kan ragumi to dukan wannan da suka yi hijira din na ƙasa da manzon Allah na tashi da ba sai tashi ba in kuma da yana ganin wannan tashi din shine matsayi da sai manzon Allah ya roki Allah ba shi wannan matsayin ne ya tashi ba sai ya hora ku ba fur kawai sai hijira Madina aka zo aka tafi tabuka aka yi tafiyar kwana goma sha takwas zuwa sha tara ko ashirin a hanya duk a lokacin nan ba tashi ba waɗansu sun zo wajen manzan Allah suna son su tafi yaƙi yace kuna da abin hawa suka ce babu yace ku koma gida yaƙi ya faɗa kan da ba sai rike su a hamata bai tashi da su su mutanen mu ne sai ka ɗauka kawai addini kawai an mai da shi wani mafarki mafarki don haka abinda kalmar wali kake nufi makusancin Allah ko masoyin Allah domin daga alwilaya ne goyon baya ko kauna ko taimako duk makusancin Allah wanda yake kusanci zuwa ga Allah to ya zama wali kenan to kuma da me ake kusanci zuwa ga Allah Allah ya faɗa cikin hadisul kudusi ba wani aiki da bawa zai yi sama da abin da na wajabta masa irin aikin da Allah yake so shine wanda ya wajabta maka bayan kai wajibi sai ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai kusance ba ba zai gushe ba yana kusanta ta da na fulfuli har ta na so shi fa iza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha wa la in sa'alani la utiyanna wa la in ista'adani la uidanna to a nan gurin ba abinda Allah ya fi so saboda ka aikata ne farilla to kuma nafila ita ko me take yi sai ta kusanta ka zuwa ga Allah madaukakin sarki to haka ake so bawa ya kasance mace ne ko namiji sai ya samu wali ta ubangiji kuma lokacin da kai bauta alamar kai bawa ne na gari kana tsakanin bain al-khawf raja baka ba ban kanka garanti cewa an karba inda na san in nayi farilla nayi nafila zan sami tabbas din an karba da shi kenan sai in ce to yanzu na zama wali to amma yana da wannan tabbas din me nake yi a madina na bawa mumuni Sare. kaga sare da daban kuma tabbas daban to ashe ba yanda za a yi mutum ya tabbatar wa kansa wali ta kawai ce tabbas ni wali ne tunda ba zai iya tabbatar wa kansa cewa an karɓi sa da azumin sa da aikin haji ba in zai iya tabbatar wa kansa an karɓi wannan to sai ya tabbatar wa kansa wali ta ka in ko ba zai iya tabbatar wa kansa ba dangane da sallolin sa na farilla da nafila me yake yi sa rai to wali ta kama sai zanto me ke yi shi kenan wali mai sa rai kenan sa rai kake na zama wali ta ka to tunda ko sa rai ne zaka biya kanka tabbas kenan to me kenan me aya ta ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la me ta ce eh a takaice me ta fada idan muka ce ala inna wali Allah la khawfun alaihim wa eh, wali su ne ba sa jin tsoro ba sa abin nan shikenan sai ce na zama wali idan ta fada wannan dole ne za mu koma kan me zai mai da shi in Allah shine me aiki to aiki ko zai bada garanti an karba ɗaya daga cikin magabata ke cewa inda na san an ka a ɗaya cikin raka'o'in inda na taɓa yi a rayuwa ina da tabbas an karba ɗaya daga ciki yace da na yi farin ciki domin Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin yace sa rai nake ba tabbas ba cikin manyan magabata da suka wuce ba to kuma sai kai yanzu karo kawai ka ce shikenan kalmar wali dai wannan walitaka dai mutane ya kamata su gyara mata fahimtar cewa abinda ake nufi da walitaka shine kaunar Allah shine san Allah to mai kaunar Allah ko mai san Allah shine kullun yana yin abinda Allah yake so ba sai abinda zuciyarsa take so ba me Allah yake so dan Allah ce in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa da Allah ce zan zan zama jinsa zan zama ganin to ai wannan fasara ce sarri fasara ce ta sarri mun yi wannan maganar duka sati ɗaya ko biyu da ya wuce wanda ya kamata mai hankali ya kalle da idan basira da ido kuma da saurare na adalci mutum zai zo ce wai zai zama Allah da an tambaye su ce ga hadisul kudusi Allah ce bawa ba zai gushe ba yana na fulfuli har sai na so shi fa idza ahabtuhu in kuntu so sam'a zan kasance jinsa Allah ya sanar bidi wa basarar zan kasance ganin sa Allah da yusuf bihi da yake gani da shi wa yadahu zan kasance hannunsa wa rijlahu zan kasance kafarsa to da Allah ya ce zai zame maka ɗaya daga cikin gaban nan guda hudu ko duka hudun nan ji gani da hannu da kafa ma'anarsa kenan Allah zai zama kai kaga in muka fassara shi da cewa ma'anarsa shine Allah zai zama kai domin Allah dan ce kuntu san abu zan kasance jinsa ganinsa kai kuma sai ka fassara shi ma'anarsa Allah zai zama kai shi kuma Allah bai ce zai zama kai ba sai ce zai zama mai jinka da ganinka da kafarka da hannunka to kai dan adam waɗannan ne kaɗai bangalori a jikinka akwai sauran bangalori waɗanda ba jibi ba gani ba ba kuma hannu ba kafa ba to su kuma Allah ya ce zai zama su idan kace da wasu kai ƙarya dan cikin hadisin babu wannan kuna zuwa ku ku kuka hakuri ne yasa kuke so ku yi talqini da gamsu rasu ba abin da yadda mutum zai fahimta a abin Allah ya ambaci gabbai guda na guda hudu kai sai ka kawo duka gaba ɗaya jikinka ka kace Allah zai zama kai shi kuma Allah bai ce zai zama kai ba sai ya zai zama wadannan ababen guda hudu to kaga fassara waɗannan ababai da cewa yana nufin Allah ya zama kai to tun daga nan akai kuskure na farko kenan abu na farko kenan abu na biyu da yace zai zama jinsa zai zama sa me yake nufi da zan zame masa jinsa da ganin sa da hannun sa da me yana nufin sai ubangiji ta'ala ya da ya zama shine hannunka dinan da kake cin tuwo da shi ya da ya zama kafar ka da kake taka ka shiga ban daki da ita ya da ya zama idan ka dinan da kake rutsewa ko kai bacci da shi zai yi haka ake nufi to lalle sai a nemi wace ma'ana ake nufi ma'anar da ake nufi kayan da malaman suna suke cewa ubangiji zai zama jinka ma'ana bayan da za a yi ka rinka ji sai abin da Allah ya izini a ji shi zai zama ganinka bayan da za a yi ka kallata da idanun da naka sai abin da Allah ya izini a kallace shi zai zama hannunka babu yadda za a ka yi amfani da hannu wajen bayarwa ko karba sai abin da Allah ya izini a bayar ko a yi a karba zai zama ka babu yadda za a yi ka yi amfani da kafar ka taka ko ka tsaya a kanta ko ka taka ta yi tafiya ka je wani wuri sai inda Allah ya yi izini a je to shine Allah ya zama waɗannan gaban ba wai Allah ne zai rikide ba ya zama halitta domin babu inda zai al-khaliq ya zama makhluk kai dinnan makhluk ne Allah kuma shine me al yanzu ko kafin ka ce zai zama kyauri domin a nan gurin kafinta shine afani kyauran shine al-masnu hal yatahawwal lissani ila al-masnu ko direba ka ce zai zama mota zai yi yiwa to ya za a ka ce kai Allah ya zama kai in banda wauta da rashin hankali dan Allah ka ba su san mawaye Allah ba kai da kake da farko da karshe Allah da bai da farko da karshe kai da ake jin ka a cikwalar ka a mare ka a faɗa wa bakar magana kana ji ubangijin da Allah da yake lafiya zukur da absar kai da kake bacci kai gingidi kai farfadiya kai menene Allah da yake lata kuzu husnatun wala nau kai da la tamliku shay Allah kuma shine maliku kulli shay khaliku kulli shay qadirun ala kulli shay to ya za a yi mutum ya zama haka dan Allah in dai mutum ba ya rena ubangiji ba kuma ya jahilci wa ubangiji kuma idan ka tafi cikin hadisin zai nuna maka lalle kai baka isa ka zama Allah ba ina kuma ba zai zama kai ba dan da yace kuntu sama'ahu da yasmu bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yaftishu biha wa rijluhu allati yamshi alaiha sai ce wala in sa'alani la utiyanna in har bawon ya roki ni zan bashi akwai mai roko shine wa bawo akwai wanda ake roƙa shi ne wa wala in ista'azani la u'izanna akwai wanda yake neman tsari ne wa bawa akwai wanda ake neman tsarin wurinsa ne wa to ya kai suka zama Hal daya هل يكون المستعيذ هو المستعاذ هل يكون السائل هو المسؤول ما tambaya أي shi ne wanda ake tambaya? mai neman tsari ya zama ne ake neman tsari wurin lallai lalle mai neman tsari daban wanda kuma ake neman tsari wurin sa daban lalle mai tambaya da roƙo din daban wanda kuma ake roƙo din kuma daban shine kamar yadda na faɗa muku a baya duk wannan da suke wannan rashin kirkin inda za ka tafi ɗaya gidan ɗaya daga cikin sa yanzu an tashi daga karatu nan sai ka tafi gidan ɗaya daga ciki ina zaune a kofar gida za ka wuce zai kyale ko zai yi ba ji. ina za ka sai kai banza da shi sai ka shiga gidan matan suna mamakin me kawo ka sai ce ai na zama mai gidan yau ni ne mai gidan na zama ni ne alhaji wani ko shehi wani ko malam wani za su yadda shi zai yadda to dan Allah kai dan adam ka zama shi dan adam shi ya fi sauki ko dan adam ya zama Allah shi dan adam ya zama dan adam shi ne zai to amma duk da haka yake yadda dan ya san hankali ba za a yadda da wannan ba wani kawai ya zo ya ce na zama ni ne danka duk hidima da kake wa danka yau ne za ka yi wa wani ya ce na zama ni ne mahaifinka na rike dai na zama shi ka ga ba za ka yadda da wannan ba duk ne yadda za ka yi wa mahaifi yau ne za ka yi wa kawai wani ya rikice ce ya zama yau ne gwamnan Kano ko sarkin Kano ko chairman local government har ce za a nawa shi ne amma wanda yake ya zama Allah shi na an kyale shi ya zama wali muna buƙatar gyara shi yasa dole sai an yi kira zuwa ga tauhidi sabo sabuwar kira zuwa ga aqida duk da cewa mutane da dama su suna sani idan an zo kira a daina magana akan aqida abu abubuwa da ya kakkara haka a tafi an ba zai yi ba ba zai yi wa ana ganin kamar kira zuwa ga tauhidi wai shi ke raba kan mutane kaga duk wanda suka faɗa wannan sun jahilci ma mai alqur'ani ai kira zuwa ga bid'a shine raba kan mutane dan tsakanin tauhidi da bid'a waye ba ko waye dan gari bid'a ce ba kuwa domin tauhidi shine fitratan lahi allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-din al-qayyim manzo Allah ce kullu mawludun yuladu ala madha ala al-fitra fa abawahu yahudanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi kama tuntajil bahimatu bahimatan jam'a hal tuhsuna fiha min jada'a ثم قال ابو هريره اقرأوا ان شئتم فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبدل خلق الله الله مدوكين سنك سكن حديث الكرسي اني خلقت عبادي حنفاء فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما قد اهللته لهم ما قد اهللته لهم أشي توحيدي شيني دندري بدعة كافرتي سوني باكي to sai a kawar da wannan bako din dan dan garin ya ci gaba da zama to amma sai wurin ce a a a kyale bid'a kar ai maganar ta shi tauhidi shi za a rushe a kyale bid'a ranka ya hadu ya hadu akan me yanzu misali duk kun da ke garin nan bid'a ne ko sunna ne ko da tijaniya ko arusiya ko ni kadiriya ko waye to shi ke sai a ce ko ahalin sunna ku zane kiran zuwa ga abin nan dan kai ya hadu to sai a faɗa mana ina za mu shiga in dai kansu ya hadu kan mu shiga ɗaya daga ciki Mai bi da wali ɗaya mu rushe sauran to su zo mu shiga wallahi ka haɗawa dukkan wajen nan ka haɗa musu kudin Ali Dangote ka haɗa musu kudin danta ta ka haɗa musu kuɗin duk mai kuɗi wai can su rushe waliyan su kyale guda ɗaya wallahi sai dai a zubar da ni to a kyale waliyan abin manzan Allah dan Allah wanda ya fi sauki kai yanzu ga manzon Allah ya tsaya ga wani wali ya tsaya wa kake gani ya kamata kai wa kara sai ko mutum ma wai ba maganar karka maganar cancanta ba ma so mu ce cancanta dan ya za ka hada wali da wani annabi kuma waye wali kuma ana maganar annabi ana manyan maganar duk kowane wali ana maganar wali ta kasance shi a ce shi jikan annabi ne wai wannan alata kadiri an sallama mana aminu wallahi tallahi kansu ba zai iya haduwa ba abu guda daya na rantsa da Allah dan Allah ya alƙawari fa in wallahu fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahum Allah wasu amma sai mutane ga ganin kamar a idan aka ce ai ahlus sunna sun so kawo rabuwar kai inda za a daina kira zuwa ga sunna a daina maganar tauhidi a kyale sai shari'a ta kafi sannan ai ai mai ban shari'a ta kafi akan ne shari'a za ta kafi akan bid'a a Allah fahimtar da mu tambaya ta karshe wanda yake cewa yadda mala'ika su ya kama manzo Allah ya matsi shi ya nuna duk mai neman ilimi sai ya sha wahala wasu wani zaman yin tumbadi a jiki neman ilimi ga ko wahala a cikin sa kaida gaskiya ne sai an sha wahala dole wajen neman ilimi amma ka san shi irin neman ilimin da annabi ya yi shi Allah ne ya sanar da shi ba wani wani malami ya ce ba wannan za a iya dauka a matsayin istinbadi na nesa cikin ayar a cikin hadisi. amma abin da zai fito maka da abu fili shine tafiyar annabi Musa zuwa wajen annabi Khadir duk mun ke nuna neman ilimi sai an sha wahala kuma sai an yi arrihla wani lokacin fi talabil ilmi kuma sai an hana ido barci wajen neman ilimi nazari da hana ido barci da yawa da kamar da imamu shafi ya ce akhi lan tanalu al-ilma illa bi sittatin sa an bika an tafsiliha bi bayani ba a samun ilimi dole sai da abu guda shida zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulgatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamani dole sai akwai zaka'i kaifin hankali da basira kenan in ka baka da kaifin hankali ana ta yi fahimta to sai dai ka nemi na sallah ka je kai aikin kafinta amma ba kai ba likitanci ko malamin hadisi ya bugar ka haka Allah ya yi waɗansu ba ta yadda za a yi iya abu na kwakwalwa sai na karfin tsiya sai ka je ka yi ka rinka zuwa karatu na magariba kana jin ana wa'azi a biyu wallahi wa'azi a rasul la'allakum turhamun abin da ka rike ka je kai aiki a kuma akwai malamin rafi dole sai da zakai wa hirs sai kuma in kana da kwaɗayi game da neman ilimin wajtihadun ko istibarun shine kokari da himma wa bulgatun ko dole sai da kuɗi za a samu ilimi ba kuɗi babu ilimi da kuɗi za ka sai littafi ka sai tawada da alkalami ka sai abinci ka yi mai ne su hubatu ustazin dole sai da malami a tulu zamani أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ويقول لي وحده لك شيء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da takwas na yau ko takwas ga watan almuharram a safar a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ni kullum batan watan nike saboda wata sai dan ka kara sai wani ya rage ko ka rage wani ya kara nawa ne ga wani wato kun gani da za mu gane mu bi tsarin yadda waɗansu ƙasashe na musulunci suke yi sukan tsara kalanda don aikace-aikace na gwamnati amma an an zo ibada sai yin an gan shi da ido kun gane da kyau kalanda sukan tsara ta don saboda kudurce-kudurcen gwamnati bayan wata biyu masu zuwa za a yi kaza a shekara wata shida masu zuwa za a yi kaza to kaga ba za ka iya wannan lissafin da watan sama ba sai dai watan kalanda to amma wannan kalandar idan an zo za a yi aikin haji ko za a ɗauki azumi ko za a yi sallah babu ruwansa da ita sai an ga wata da ido shi yasa sai ta iya yiwuwa a kalanda biyu ga wata amma a ganin ido ɗaya ga wata ba ruwansu su haka suke waɗansu ƙasashe na musulunci to amma mu sai mu yi ta ma shi yasa kullum idan zan faɗo kwanan wata sai ta abin da yanzu dai wani ga wata ne a kalanda yau to shida wannan yammaci na lahadi shida ga watan safar wata na biyu a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da tara ko ashirin da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka muhtasarus sira wannan kuma shine darasi na goma sha shida idan ba manta ba darasin da ya wuce baya mun tsaya ne a kan matashiyar ibtida'ud da'awa daga farkon matashiyar zuwa ta daidai inda muka ce qala ibn qayyim rahimahullah da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila Allah mustakhfiyan sinin bayan an saukar da wahayi na fara kira ga manzon Allah ya yi kira zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a ɓoye har tsawon shekaru uku waɗansu malaman suka nuna shekaru hudu summa nazala alaihi fasda bima tu'mar wa a'rid anil sannan Allah ya saukar masa da faɗin sa fasda bima tu'mar ka fasa kwai dangane da abin da ake umartarka abin nufi wahayin da aka yi maka din nan ka faɗe shi yanzu a sarari karkarin yin kira a goye wa a'rid anil mushrikin ka kawar da kai daga mushrikai idan sun zage ka kada ka mayar da martani kai dai ka shagala da kira zuwa ga ubangiji subhanahu wa to yau kuma za mu tashi awwalu damin uhurika farkon jini da aka zubar wato a tarihin musulunci farkon jini da aka zubar amma kafin mu fara a shafi na 83 daga sama mun kawo hadisin turmizi wanda ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga warakata bin naufal a bar cikin barci fi hai'atin hasana an gane ko na ci karo da hadisin yau cewa hadisi ne da'ifi don a cikin sanadinsa akwai Usman ibn Abdulrahman wanda mutum ne da'ifi ba a karban hadisinsa sai ku yi ilhakinsa da wancan baki awwalu damin uhurika farkon jini da aka zubar a tarihin musulunci wane ne farkon wanda ya kai wa kafarai farmaki ya zubar da jininsu malai ce wa rabi'a ضرب سعد بن ابي وقاص رجلا من المشركين فشجه وذلك ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كانوا يجتمعون في شعاب فيصلون فيها فرآهم رسول فرآهم رجل من الكفار ومعه جماعة من قريش فسبوهم وضرب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رجلا منهم فسال دمه فكان أول دم أهريك في الإسلام وفي السنة الرابعة أتكين شكالة هدو وتفرقون دعوة تفرقون منزنشي ضرب سعد بن ابي وقاص رجلا سعد بن ابي وقاص Allah shi kare da gare shi ya daki wani mutum min al-mushrikin cikin mushrikai fashajjahu har ya fasa masa kai wa dalika yadda ko abin ya faru shine anna ashaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su kare tabbata gare shi da iyalan gidansa kanu yajtami'una fi shi'ab sun kasance suna taruwa a cikin a cikin lunguna shi'ab wato irin matsatsi da ke tsakanin dutse da dutse irin sarkakiyar hanya ko matsatsiyar hanya da ke tsakanin dutse da dutse sahabbai sun kasance suna taruwa a irin waɗannan wurare fayu sallo na fiha su yi sallah don saboda lokacin suna sallah a ɓoye suna jin tsoron kar bayyana sallah a sarari a cutar da su fara'ahum rajulun min al sai wani mutum cikin kafirai ya hange su wa ma'ahu jama'atu min quraish tare da shi akwai waɗansu mutane cikin qurayshawa fasabbuhum sai suka zagi musulmi suka faɗa musu bakar magana wa daraba sa'd ibn abi waqqas rajulan minhum sa'd ibn abi waqqas sai kai wa ɗaya duka cikin fasala damu har ya kasance ya zubar da jininsa ko jininsa ya gudana kana awwalu damin uhurika fil islam sai zanto wannan shine farkon jini da aka zubar cikin musulunci an gane ku tabbas ya tabbata cikin sahih bukhari sa'ad ibn abi waqqas Allah shi kare da gare shi da kansa yake cewa ba wani mutum da manzan Allah ya taba hada masa mahaifansa guda biyu a matsayin fansa gare shi kafina ni ne farkon mutumin da manzan Allah ce ka abi wa ummi ya kai sa'adu na sanya mahaifa na su zanto fansarka wato irin kalmar da su sahabbai ke fadawa manzan Allah yau ga manzan Allah ya fadawa sa'ad ibn abi waqqas wanda ke nuna falalar sa'ad bin abi waqqas an gane ko yace ban mantawa manzon Allah da kansa yake cewa irmiya sa'adu har baki biyarka ya kai sa'adu fidaka abi wa ummi na sanya mahaifana su zanto fansarka wato mutum ne gwanin harbi a wajen idan an zo wajen jihadi an gane ko kuma da kansa yake cewa wa inni la awwalul muslimin ramal mushrikin bi sahmin ni ne farkon musulmin da ya harbi kafirai da kibiya ko kuma ya jefe su da mashi banda ni ba ba wanda ya riga ni wannan ni ne farkon wanda ya fara yin wannan wannan hadisi yana cikin bukari da haka ake kirga wannan a cikin falala ta sa'ad ibn abi waqqas mun dai karanta a baya cewa shine mutum na uku cikin addinin musulunci wannan hadisin bukari ya nuna haka shi da kansa yake cewa na taɓa yin kwana bakwai cur ni ne ɗaya daga cikin sulusun musulunci guda uku a cikin rayuwata an fahimta ku ka kuma yana cikin asabi ko awwalun sai ne na cikin al'asharatul mubashara bil janna mutum goma da aka yi musu bishara da aljanna sannan kuma yana cikin sitta ashabu sura mutum shida sura kwamiti na farko da Umar dan Khattab ya kafa su cewa su zaɓi shugaba daga cikinsu da shi da Aliyu da Usman da waye da waye Talha da waye sa'ad bin abi waqqas da cikin su kaga ba abin nan bane ba sannan ya halarci yakin badar manzo Allah ce la Allah tala ala ahli badr fa qala amaru ma shi'tum ko if'alu ma shi'tum fa inni kad kafartu lakum kamar Allah ya kalli waɗanda suka je yakin badar ne ce kai daga yau ku aikata duk abin da ku ga dama an muku gafara wanda sa'ad na cikin su sannan ya halarci sulhul hudaybiya yana cikin waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah ta hata shajara waɗanda Allah ce laqad radiyallahu alal mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba yana da falala mai tarin yawan gaske sa'ad bin abi waqas abu na gaba istihza'ul yadda mushrikai ke yin izgili ga al'ummar musulmi وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه مثل عمار بن ياسر وخباب وخباب بن الأرد وصهيب الرومي وبلال وأشباههم فإذا مرت بهم قريش استهزأوا بهم وقالوا أهؤلاء جلساؤه قد من الله عليهم من بيننا فأنزل الله أليس الله بأعلم بالشاكرين وفيهم نزل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس من ذا الله يكسن إذن يا زونا أتكين قرم مكة كو أتاكين كعبة وحوله المستضعفون kewaye da shi ga masu raunin cikin musulmi waɗanda ake ganin talakawa ne waɗansu ma bayi min ashabihi cikin sahabbansa mithlu ammar ibn yasir kamar ammar ibn yasir wa khabbab ibn al-arat da su khabbab ibn al-arat wa suhaib rumi da suhaib ar-rumi wa bilal da su bilal wa ashbahihim da makamantansu fa idza marrat bihim quraish idan qurayshawa suka zo suka wuce ga annabi na zauna waɗannan mutane na kewaye da shi istahza'u bihim sai su rinka musu izgili suna yi musu dariya suna yi musu gatse da ba'a wa qalu suna cewa wala julasa yanzu dannan suna abokan zaman su sa jam'i jalis jalis kuma wanda yake zaune da kai koyaushe ana yawan ganin ku tare wurin hira ku daya a haula julasa uhu kad manna Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan su ne abokan zaman sa su ne waɗanda ake cewa Allah ya yi wa ni'ima banda mu kawai dan suna tare da shi sai a ce Allah ya musu ni'ima su tsammanin su ni'ima ita ce ni'imar kuɗi ko ni'imar mulki ko ni'imar mukami ko ta dukiya ita ko babban ni'ima ita ce ni'ima ta musulunci kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni azkurkum washkuruli wala wannan ba ni'imar da ta fita ni'imar aiko da manzalar sallallahu alaihi wasallam ni'imar sauko da alqur'ani da haka Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina babbar ni'ima ce ni'imar musulunci aha wallahi manna Allahu alaihim min bainina yazo da nan kenan Allah ya wani ni'ima banda mu fa anzala Allah sai Allah ya saukar da wannan aya yana mayar musu da martani alaysa Allahu bi'alam bi shakirin shin Allah ba shine mafi sani dangane da suwa suke masa godiya ba ai Allah ya san suwa suka fi cancantar ni'imarsa da haka ya zaɓe su ya arzuta su da musulunci suke tare da manzan Allah ba irin ku ba duk kudin ku duk sarautar ku duk mukamin ku wa fihim nazala cikin lamarin su ne aya ta sauka fadin Allah ta'ala wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu waɗanda suka yi hijira cikin lamarin ubangiji cikin biyayya ga Allah min ba'di ma zulimu bayan da ko an zalunce su lanubawi annahum fid dunya hasana a nan gidan duniya za mu zaunar da su wurin zama kyakkyawa kayatacce inda za su samu yancin kafa dolar musulunci su yi shari'a wala ajarul akhirati akbar amma ladan da ke gidan lahira shine mafi girma laukanu ya inda su kafirai sun sani wato kar su gansu a nan gidan duniya da riga matatta cikin talauci farko dai a nan gidan duniyan Allah zai musanya musu domin a farkon musulunci kan sun sha wahala ga talauci ga wahala ga rashin wurin kwana ga rashin sukuni ga tsoro ga mone ne amma Allah da kanshi rinka cewa wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra hatta yasira ar-rakibu min san'a ila hadramaut ma yakhafu ahadan illa Allah wadhiba ala ghanami walakinnakum qaumun tastajilun yace wallahi Allah zai cika wannan al'amari har mahayin doki da kansa yayi tafiya tun daga sana'a har ya zuwa galin hadramaut ba wanda yake jin tsoro sai Allah sai dai kawai ya ji tsoron kar kura ta cinye masa tumakinsa ko awakinsa an gane ku yace amma ko mutane ne da kuke yin gaggawa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wato ainihin a wannan rayuwa ta talauci da suke ciki bata dawoma ba daga ƙarshe Allah ya arzuta su daga bude khaibar arziki ya zo aka zo aka bude farisa arziki ya samu aka zo aka bude rom arziki ya samu arziki ya wadata daga baya an fahimta ku domin lokacin da suke cikin wahala din nan musamman a gazotul khandak na menene har munafikai dan sun ji irin alkawalin da manzon Allah yayi yana wa sahabbansa alkawalin taskokin arziki da za su samu a matsayin ganima idan sun ci daular farisawa ko rumawa munafukai suka ce kaji da Allah ya zo yana mana alkawalin wai za mu samu taskar arziki ta rumawa ko farisawa shi yanzu kafirai sun ritsa mu a garinmu ko fitsari mutum baya iya zuwa da kansa suke cewa kawai rudi ne rudan mutane suke ma adana Allah wa rasuluhu illa gurura duk alkawalin da Allah aka ce yayi ko manzo Allah ya kawai rudi ne haka munafukai suka rinka faɗa dan ka san tun da an yi arna waɗanda suke makiya Allah yanzu kawai maimai ake yi da yanzu ma marasa kunya ne in suka ci duka za su daina amma na da waɗancan gawartattun arna suna gani wahayi na sauka akan annabi kuma suna cewa wai ma wa adana Allah Allah fa da kansu suka ce ma wa adana Allah wa rasuluhu illa gurura duk abin da Allah ya faɗa da manzon Allah faɗa ko rudu ne amma na yanzu ba sa cewa Allah ya yi rudi dan sun san da sun yi haka cewa a unguwar mutum ma sai an masa mu wani a gidansa ma za a yi masa mu. to amma sai dai su ce abinda malamai suke faɗa ba haka bane ne. da wayo sun karyata maganar Allah dan malaman da suka faɗa aya sai kawo hadisi sun kawo ina fata an fahimta Allah ya tsare wato dai sa'ad bin abi waqqas yana cikin waɗanda wannan aya ta sauka akan su alayhi sallahu bi alam bi shakirin idan ba manta ba lokacin da muke cikin karatun riyadu salihin sati biyu da suka wuce mun karanta wannan aya da ke cikin suratul taha da wadda ke cikin suratul al-an'am cikin suratul taha wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala tadu aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta cikin suratu al-an'am wala tatrud allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay' وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين إن فتنكم فهمت ma'ana suna aibatawa Ammar ibn Yasir da Sa'ad bin Abi Waqqas da Bilal da Suhaib Rumi dan sun gansu da matacciyar riga dan sun gansu waɗansu talakawa ne waɗansu bayi ne cewa yanzu waɗannan ne za a ce Allah ya musu ni'ima sama da mu su rinka musu izgili an gane ku kamar yadda kuma suratul bakara ma ta faɗi wannan yaskharuna minal ladina amanu sun gama mu ne sai musu izgili sai Allah ce wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u daga hisab an gane ko su waɗanda suka yi takawa za su zanto su ne saman waɗannan waɗanda suke ganin su masu ni'ima ne a duniya yau gobe waɗannan za su zamanto a saman su domin Allah yana arzuta wanda ya so bigar hisabin ba tare da hisabi ba wato dukkan waɗannan amfaninsa a cikin karatun sira shine kaga cewa kada talauci ya hana ka bin Allah domin duk biyayya ga Allah ba a fi manzon Allah sallallahu alaihi wa ba duk da haka manzon Allah bai ce ba yau ba za mu yi shari'a ba sai mun samu kuɗi irin yadda yau waɗansu munafukai ke faɗa wai sai su ce dan me ana cikin talauci za a kawo shari'a a bari sai an gyara economy din kasa ba zai gyaru ba har abada in ba za a yi shari'ar ba yau an taɓa yin wata shekara da Najeriya ta samu kuɗi sama da wannan shekaru guda biyu ka shekara ta dubu biyu kawai da ta wuce baya tun da aka haifi kuɗi ba irin wannan shekara bajet din da aka yi wannan shekara an yi bajet bisa ga cewa ana sayar da gangar mai a kasuwannin man fetur na duniya ganga ɗaya dala goma sha bakwai zuwa sha takwas A kan haka aka yi budget kafin a fara aiki da wannan budget ɗin sai da gangar mai ta koma talatin da shida, dala talatin da shida. ba wani ɗan Najeriya da aka yi wa bayanin ina ƙarin dala goma sha na wata shiga ba wanda aka yi wa bayanin ina ƙarin dala goma sha takwas ko sha tara ta shiga har yau kuɗin sun riga sun shiga to wani kuɗi suka fi wannan kuma gashi duk kowane wata yanzu ai yan jarida suna musu fallasa kowane wata sai an faɗi cewa jiha kaza an ba ta biliyan ɗaya dala biliyan ɗaya miliyan su dubu da kaza jiha kaza an ba ta kaza jiha kaza an ba ta kaza karamar hukuma kaza an ba ta miliyan talatin karamar hukuma kaza an ba ta miliyan talatin da bakwai duk ina waɗannan kuɗin suke shiga to wai sai waɗansu munafukai su zo su ce wai sai an yi wannan za abin nan waɗansu kuma su ce a ah, kar ma a yi shari'a dai gyare-gyaren titi da da sauransu ma'ana Allah ya halitta mu dan mu gyara titi ko dan mu bauta masa Allah ce wa ma khalaqatul jinna wal insa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun wannan gyaran titi dan mu ji dadin bautan ne dai idan mun taho hanyar masallaci kar mu samu ramuka tayar mota ta fashewa mutum amma asalin halittar mu shine dan mu yi bautar ba dan gyaran titi ina fata an fahimta kuma su ba sa ganewa cewa yo ai da gyaran titin da gyaran asibitin da gyaran ilimi da gyaran tattalin arzikin kasa dukkan su wanda yake jin tsoron Allah ne zai iya yi in ba haka ba sai ya karɓi kuɗin sai ce ba zai yi ba ba abin mamaki irin musulmin da zai rinka sukan shari'a ba abin mamaki da takaici da bakin ciki irin wannan sai ka ga wai shari'a mai taimasa masa kuma shi tsarin da arna suka rubuta masa wani gata wannan tsarin ya masa kuma idan ka zo ka ɗauke shi shi kaɗai a zallansa ka ce da shi tsakaninka da Allah Amerika tana son kasar ku zai ce ƙarya ne ba ta son Ingila tana son ku ba ta son Rasha tana son ku ba ta son China fa ba ta son Faransa fa ba ta son Baljika fa ba ta son Portugal fa ba ta dukkan tura ya san ba ta son to kuma amma kuma ka ce a bisu. su yanzu zamanin su turawa sun fi Allah rahama ubangiji ne ce wasu a rahamati kulla shai rahamata ta wuce kowa a duniya tura wannan ku gani suke ire-iren mu ma sai an kashe mu nan duniya za ta shi. ire-iren mu yan afirka da yan asiya wanda so gaba mu da amfani sosai don mu ba ma yin intaji mu mustahalikun ne sai dai mu cinye amma ba ma iya yin production suka ce irin mu in suka yawa a duniya ba za a gashi nan kuna ta auren mata hudu ana ta ta haihuwa kamar beraye sai a hana duniya ta ki daɗi ya kamata a ɗan rika jefa musu bom suna mutuwa haka dan duniyar a samu yan kaɗan a ji daɗi a more to amma dabbobin mutane waɗanda ba sa fahimtar addini ba sa fahimtar rayuwa kawai sai su ɗauka bin shari'ar ma shi ke jawo talauci shi talauci abu ne da Allah ya tsara mutane ba yadda za a yi shi kuɗi su duka ka je kasar da ta kafi kowace kuɗi a duniya sai ka samu talakan da ya fi kowa talauci a duniya cikin wannan kasar a amerika din akwai masu kwana a bola akwai masu cin abinci a bola a amerika din karshe dai kenan akwai masu kwana a bola da masu cin abinci a bola sai wani yanzu ce kawai na wani rudu da sauransu wa qala abu jahalin abu jahal yace la in ra'aitu muhammadan yusalli la ata'anna ala raqabatihi fa balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli fa atahu fa qala alam anhaka anis sala fantaharahu a sallallahu alaihi wa sallam فقال أتنتهرني وأنا أعز أهل البطحاء فنزل قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وفي بعض الروايات أنه قال ألم أنهك فوالله ما في مكة أعظ من نادية أبو جهل يتي لئن رأيت محمدا يصلي لأطعن على رقبته والله إن ساكي ganin محمد يازو ينا صلى أولنا أقبم ينا قالوا بلنتر مو سينا تاكا وينسى لوكتين ديكي cikin sujada ka ji bakar magana la ata'anna ala raqabati sai na taka wuyan sarkafa ta idan yayi cikin sujada kenan fa balagahu, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ko labari kai masa cewa to ga manzon Allah ce yana sallah fa atahu yazo fa qala yace da manzon Allah alam an haka an salati ban hana kai yin sallah ba fantaharahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya masa tsawa ta fuka bani wuri fa qala sai ce atantahiruni a har ma tsawa ma za ma kai min? wa ana a'azzu ahli al-batha bayan ni ne mafi darajar mutanen makka gaba daya al suna ne daga cikin sunayen makka makka ta samu sunan al daga wurin da ake kira al-abtah lokacin da ka mina daga wurin jamarat inda ake jifa akan hana kai ta shigowa garin makka a da can yanzu kan gine-gine sun sa ba za ka gane wannan ba amma malaman tarihi ke bayani a da can wannan wurin kamar wani kwazazzabo ne da ruwa ke bi idan an yi ruwan sama ruwa na bin ta wajen to sai ya kasance kasar wajen tana da kyau rairayi ne haka mai cuɗa da fako to wannan wurin shine ake kira al to idan an ce al ma'ana ardun batha ƙasa wadda take bai yashi ba wai yashi ni dizal ba yashin da ruwa ne ke koro shi zo ya ajiye shi sannan ya wuce ina fatan kun fahimta to sai ake kiran makka da wannan suna ba shi ne wancan ma lokacin da yake wa wa Ali ibn Husayn waka ina cewa hazal ladhi ta'rifu al-batha wa ta'atuhu wal baytu wal hillu wal haram hadha ibn ibadillah hadha hadha ibn bayt khayr ibadillah kullihim hadha at-taqiy an-naqiy at-tahir alam zuwa karshe na magana Ali ibn Husayn al-batha da makka da yake yana nufin wai shine a azzu ahlul batha fa nazala qawluhu ta'ala sai wannan aya ta sauka ara'aita allazi yanha abdan idza salla ba na labarin wannan da yake hana bawa idan zai sallah wato abu jahil abu lahab kenan ai abu jahil kenan ko wanda yake hana bawa idan zai sallah bawa din shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi ba'd riwayat a wani sashi na riwayoyin wannan hadisi annahu qala wannan kissa kai annahu qala shi abu jahil ya ce alam an haka shin ban hana ka sallah ba ban ce karka ƙara zuwa kai sallah ba fa wallahi ma fi makkata a azumin nadiya ka sani duk cikin garin makka ba wani dandali da ya fi dandali na na daraja da kima babu wani kulab abin da ke kira da nadi kulab dukkan wata matattarar jama'a dukkan wani majalisi na zaman jama'a ba akwai yan kulab kulab ba nan ba to kaga da yawa ne to haka a makka ma a wancan lokacin suna da yawa to shi abu jahal yana alfaharin club dinsa nadi dinsa ne yafi kowanne mutanen da ake ganin masu kima ne ha'u makka masu daraja cikin garin makka wato yana nufin ina da mutane da zan sa su yi maka ta'addanci su yi maka ba daidai ba tun da dai na hana ka kai sallah ka ce dole sai kai ina ba ta an fahimta wa akhraja muslimun an abi hurairah qala qala abu jahlin imamu muslim ya fito da hadisi ya rawaito da hadisi daga abu hurairah Allah shi kare da gare shi yace qala abu jahal abu jahal yace yu'afiru muhammadun wajhahu baina azhurikum yanzu muhammad ke zuwa nan gurin ya turmuza fuskarsa a ƙasa a gaban ku kuna kallon shi ku kyale shi wai sallah din ma ita ce turmuza fuska a ƙasa faqila na'am aka ce eh faqala sai ce wallati wa wal uzza wai yana rantsuwa da lati da uzza la in ra'aituhu in na kuma ganin shi yana sallah a nan la ata'anna alai ala raqabatihi sai na taka wuyansa fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yusalli sai ya zo wajen manzon Allah an dace lokacin manzon Allah na yin sallah wa za'ama la yata'anna raqabatahu yare cewa sai ya taka wuyansa fama faja'ahum illa wa huwa yankusu ala akbaihi daga baya ko ga mutane can suna kallo bari mu ga me zai faru yau ya tunkari inda annabi sallallahu alaihi yake gadan gadan da nufin zai je taka wuyansa fama fajahum ba abinda ya ba ya bujiro musu da shi nan take illa wa hoyan kusu ala akibahi kawai sai gashi ya juyo da sauri ya tafi wurin fa kamar zai je sai kawai ga ya juyo a guje wa yattaqi bi yadihi yana ta kariya haka da hannunsa kuma ba su ga me yake kokarin ya kare ba wa qala yana cewa ne wa bainahu khandaqun min wato sai naga kamar wani rami ne na wuta aka sa tsakani na da inda yake ban isa in ketare rami in je inda yake ba wa haulun wa ajniha da abin tsoro an cika wurin da abin tsoro wa ajniha da waɗansu fukafukai da nake kallo ban san ko fukafukan menene ba <laughs> wai zai ga fuffuke bai ga mai fuffuken bai tsaya ba what is that فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زي من الله ce laudana minni da ya kuskura ya matso kusa da ni lakhtatafathu almala'ikatu udwan udwa da mala'iku sun danke shi sun daddatsa shi gunduwa gunduwa gaba gaba haka za a yi masa fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da la nadri fi hadisi abi hurairah aw shay'in balagahu mai wannan ruwaya ya ce ba mu sani ba shin wannan cikin hadisin abu hurairah ne ko kuma wani ne ya faɗa masa ijtihadi ne naci Allah ya saukar da kalla innal insana la yatgha ar ra'a istaghna wato dan adam la yatgha yana yin shishigi da girman kai ar ra'a istaghna ya zo cikin bukhari a kitabu tafsir idan mutum ya duba fasaran ikra makamancin wannan hadisi da waɗansu rawayoyin daban waɗanda suke taimakawa wajen fassara wannan ayar tun daga ra'ayta allazi yanha abdan idza salla ra'ayta in kana alal huda aw amara bit taqwa zuwa ƙarshe ra'ayta in kadhaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiya nasiyatin kadhibatan khati'a falyad'u nadiya sanadahu zabani dinnan gurin ba yayi da'awar cewa yana da yan daba ba yana da club wanda ya tara mutane marasa kunya da rashin mutunci wanda yake ganin za su yi wa annabi ta'addanci sai manzo Allah sai Allah madaukakin sarki yake cewa sanada uzzabaniya mu ko mu mu kirawo zabaniyawa inda yace zai sa yan daba ko ko marasa kunya to shikenan su taho har alfahari ke game da nasalar tafan sira suke cewa wallahi in shi'itu la amla anna hadha alwadi shababan murda yace in naga dama zan iya cika filin makka gaba daya da samari zarata wanda ko gashin gemu su fara ba yara matasa marasa kunya kenan yan tauri ko yan daba ko dai marasa kunya waɗanda su zo su yi ta'addanci wato kun ga duk tarihin musulunci amfaninsa mutum idan ya kalli irin wannan sai ya tabbatar cewa a cikin harkar da'awa wannan za ta iya faruwa ban ji ba eh dama ai kafiran maka suna rantsuwa da Allah suna rantsuwa da Allah suna rantsuwa da gunki ai su ba ya ce ba sai da Allah bane sun yi da Allah amma sun rike ka ne a matsayin masu sada su zuwa ga Allah din shi yasa za su iya rantsuwa da Lat za su iya rantsuwa da Uzza in sun tashi rantsuwa da ake ganin tafi kowace karfi sai a ce wallahi idan za a yi maka yar kararrama kuma sai a ce Allah ta da Uzza kenan an gane ku shi yasa Allah ce wa aqsamu billahi jahda aymani la in ja'atuhum ayatun la yu'minun biha Allah ce kul innamal ayatu 'inda Allah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun wato in sun tashi rantsuwa ta karshe sai a rantsai da Allah in kuma rantsuwa za a yi ta koyaushe ta gama gari da aka saba yi sai a rantsai da lata da wuta wato wannan ke nuna ya kai makular rantsuwa ya kura a daka cikin rantsuwa kenan ya rantsa da Allah cewa sai yayi wannan abin da ya ce zai wa manzon Allah to wannan ke nuna lalle ya zama Abu Jahal din kuma kenan dan in ba haka ba yaya zaka rantsa da Allah zaka ci mutuncin bawan da Allah din ya fi so kuma Allah din ya kyale ka <laughs> ya zama Abu Jahal din kenan lalle ya bayyana a matsayin Abu Jahal alhijratul ula ila alhabasha hijira ta farko zuwa habasha wa fi sanati alkhamisa amara an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashabahu bil ilal-habasha. alhabasha لما اشتد عليهم العذاب والأذى وقال إن فيها رجلا لا يظلم الناس عنده a cikin shekara ta biyar bayan turo da manzanci kenan amara annabi sallallahu alaihi wa sallama ashabahu bil hijra ila al habasha manzon Allah ya umarci sahabbansa su yi hijira zuwa habasha lamma shtadda alaihim al azab wal adha lokacin da azaba da cutaswa ta yi musu tsanani wa qala yace inna fiha rajulan la yuzlamu an-nasu indahu a can wannan gari fa akwai wani mutumin da ba a cutar mutane wurin wurinsa yace ku hijira ku tafi can gurin lokacin tsanani ya yi wa sahabbai tsanani wannan riwaya da manzan Allah ce ku tafi can ko wani sarkin da ba a zaluntar mutane a wurinsa imamu ibn hajar a cikin fatahul bari ya ce riwaya ce hasana ina fata an fahimta hadisi ne hasan lalle manzan Allah ya tabbatar wa da najashi cewa sarki ne da ba a zaluntar mutane a ƙarƙashin mulkinsa kuma a daidai lokacin da najashi yana kafiri bai musulunta ba yana bin addinin nasaranci bai riga ya musulunta ba a lokacin amma yana kwatanta adalci wanda wannan ke nuna a wani lokaci akan samu ɗaya kun kafirai da ke ɗan kwatanta adalci cikin mulkin an fahimta ko gashi dai ba musulmi bane amma baya bari a yi zalunci a cikin mulkin su. kuma wannan ke nuna adala ta addinin musulunci domin kasancewarsa kafiri bai sa manzon Allah ya kwace masa wata sifa ta yabo da ya kamata a yaba baki da ita ba ina fata an fahimta wa kanat al-habasha matjar quraish وكان أهل هذه الهجرة الأولى اثني عشر رجلا وأربع نسوة يتكو هبشا داما غرين نكاسوانشي دا قريشاوا سكا سابا زوا إذن سنكيل سنصلكي كوجي إن سنصلكي كوجي بحر ماليا وكان أهل هذه الهجرة الأولى waɗanda suka yi wannan hijira ta farko sun kasance isnai ashara rajulan mutum sha biyu ne wa arba'a niswa da mata hudu mutum nau kenan gaba daya sha shida maza sha biyu mata kuma hudu a kotar waye da tuna cewa maza sha ɗaya ne wato mata biyar duka dai sha shida ne wa kana awwalu man hajara ilaiha usman ibn Affan radiyallahu anhu farkon wanda ya fara yin hijira ta Habasha din shine Usman bin Affan Allah shi kare da gare shi wa ma'ahu zawjatuhu Ruqayya tare da shi akwai matarsa Ruqayya bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yar manzon Allah an gane ku wasa tara qaumun islamahum waɗansu daga cikin sahabbai lokacin sun boye musulunci su su bayyana ba tunda ba su da karfi ba su da dangi a makka dan kar su bayyana musulunci a cutar da su wato wani lokaci mutum na iya ɓoye manufarsa idan yanayi bai ba shi daman ya bayyana ta ba kana da manufa ta addini a cikin wata ma'aikata Wanda inda za ka bayyana manufar jama'ar da ke wurin su san wannan manufa za su iya kawo maka cikas kai kuma kana da ajanda ta ka taimaki addini a wannan matsayi sai ka ɓoye manufarka har ka samu damar taimaka ma addinin wannan babu laifi an fahimta ku waɗansu ne suke ganin jarun tace ka faɗi duk abin da ka ga dama a lokacin da ka ga dama akwai lokacin da yake zama jarunta akwai lokacin da yake zama wauta idan ka san faɗa ba zai kawo maslaha ba da amfani ka faɗa yana fata an fahimta kullum abu za ka faɗe shi ne idan zai zama mai maslaha ta addini za ka kalla tsoro da za ka ji a zuci ka ji tsoron wani dagotu wani azzalimin sarki wani azzalimin shugaba wani azzalimin mai mulki ka ji tsoronsa don kar ya cutar da kai a addinance wannan ba laifi ne ba ko baya cin karo da addini ina ba ta an fahimta domin akwai tsoro na ɗabi'a wanda kowane ɗan adam na jin tsoronsa annabi Musa alaihi salam lokacin da ya kashe bakibde a cikin garin Misra me ya faru asbaha fil madinati khaifan yataraqqab kowa ya gari yana mai khaifan yana jin mai jin tsoro kar a kama shi kar a gaishe ya buya baya sanya abin nan da sauransu har daga ƙarshe wani mutum ya zo yana masa nasiha innal mala'a ya na bika liyaktuluk fakhruj inni laka minan nasihin na jafa manyan gari na jafa mutanen kabin yan majalisar sarki ko gwamna sun taru sun tattauna suna mitin akan ka dan kashe ka fakhruj in maza ka fice inni laka minan nasihi nasiha nake maka ya tsaya ya ce ni jarumi ne a zuwa kashe ni jamin kharaja haifan khaifan yatarakka da ɓoyo da shiga cikin lunguna ya wannan su kuki da haka ya samu ya fita daga garin yana jin tsoron kar a gan shi qala rabbi jini min alƙawmi zalimi yana cewa ya ubangiji ka tsamar da ni daga wannan a aka yi fita ita ina fata an fahimta ashe jin tsoro na zuci ga wanda ya iya wa ya cutar da kai ka ji tsoro a bangaren da dan adam din na iya cutar da kai ta wannan hanyar wannan ba wani laifi ce ina fata an fahimta fiqhud da'awa fahimtar menene fiqhud da'awa ke sa ka gane ina ake jin tsoro ina ne ba a jin tsoro kar ka ji tsoron mutum a inda bai kamata ka ji tsoron sa kar kuma ka fito da sunan jarunta kai wauta ka barar da garin da'awa don gaba ɗaya a tashi da'awar daga aiki to wannan shi ya kamata mutum ya da haka gashi sahabbai da na manzan Allah sallallahu akwai wanda ya fi su karfin imani amma suka boye musuluncin su suka su bayyana ga manzan Allah din ma shekara uku da awara boye yake ta tsoro ne yasa manzan Allah ke yin haka ko kuma yanayi ne yasa yayi haka yanayi ne yasa yayi haka da haka da'awa tana canja salo tana canja method tana canja uslubi na fuskantar jama'a gwargwadon yadda yanayi ya canja wa kanatil habasha matjar quraish وكان أهل الهجرة الأولى اثني عشر رجلا وأربع نسوة وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وستر قوم إسلامه وممن خرج yana daga cikin waɗanda suka fita domin wannan hijira ta farko zuwa Habasha Az-Zubair wato Zubair bin al wa Abdurrahman bin Auf da Abdurrahman bin Auf wa Mas'ud da Abdullah ibn Mas'ud wa abu salima da abu salima wa mar'atuhu da matarsa radiyallahu anhu Allah ya yarda da su gaba daya kharaju mutasallilina sun fita a babboye sirran cikin sirri fa waffaqa Allahu lahum sa'ata wusulihim ila sahil sai Allah ya datar da su yi musu gamdakatar daidai lokacin da suka je gaɓar tekun bahar maliya sai suka dace da safina ta lit tujjar ga waɗansu kwale-kwale guda biyu an zo da su 'yan kasuwa sun zo daga habasha sun zo gabar teku sun sauke fasinja kuma za su sake koma a habasha sahabbai na zuwa wannan jirage na kawo kai an gane ku fahamaluhum hamaluhum ila habasha sai suka dauke su zuwa habasha wa kharajat quraishun fi atharika quraishawa ku da aka nemi waɗannan mamane ba a gansu ba an biyo sawu ka san ku tsakanin makka zuwa can bakin tekun wajen kilomita 80 ne ko na makamancin haka an biyo sawu a zo a kama su ko abin nan hatta ja bahar har quraishawa suka zo bakin gabar teku falam yudriku minhum ahada ba su samu kowa ba cikin sahabbai wa kana khurujuhum fi rajab hakan ya faru ne cikin watan rajab fa qamu bil habasha sha'ban wa ramadan sun zauna a cikin garin sha'aba a cikin kasar habasha a cikin sun kashe watan sha'ban da ramadan da a can thumma raja'u ila makkah fi shawwal cikin watan shawwal sai suka sake dawowa makka wato sun yi wata nawa kenan wata uku kenan ko lamma balagahum anna quraishan safu rasulullahi sallallahu safu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa kaffu anhu labari ya kai musu cewa ai quraishawa sun yi sulhu da manzon Allah wa kaffu anhu ai sun daina cutar da shi sun yi alkawalin yanzu kawai sun kyale shi ya addinin shi su shi ma yana su jita jita aka kai musu suka ce tutun da an riga an yi wannan sulhu me yayi zamu bar garin mu kuma ai sai mu koma sai suka sake dawowa makka wa kana sababu zalik dalilin da yasa aka yada wannan jita jita ta cewa manzon Allah ya yi sulhu shi da Qurayshawa Makka sun yi ba za su cutar da shi ko mabiyansa ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qara'a suratul najm manzon Allah ya karanta suratul najm falamma balaga afra'aytum allata wal uzza wa manata ath al-ukhra lokacin da ya karanta wannan ayoyi afara'aytum allata wal uzza wa manata ath al-ukhra alqa shaytanu ala lisanihi qadiyar ya kare sai mai tahqiqi mai tahqiqi yace wa inna ma sajada al mushrikuna in kana son ka san ina ne mushrikai suka yi sujada sun yi sujada ne hina akhazatuhum azamatul qur'an wato mu'jiza ta alqur'ani da girman qur'ani ya mallaki zuciyarsu bi quwwati uslubihi saboda karfin salon zancen qur'ani din wa azamati ayatihi da girman ayoyinsa an gane ku wa halali sihrihi da zakin wato a boyuwar balagar da ke cikinsa lafazin sihir a nan ba a nufin tsafi manzo Allah ce inna min al-bayani la sihra an gane ku a cikin bayani akwai abin da kaman sihiri ne domin dama abin da ke kira da sihiri wato dukkan abin da ke ma khafiya sababu abin da sababin sa ya boyu mai sihiri yana wadansu ababai a boyu sai a boye sai ga wani abu ya bayyana wanda baka sanya aka yi abin ya faru ba to haka idan mutum yana da dadin zance zai iya mallakar ka da zancensa ko ba haka bane ko ya mallaki mutane da zancensa ga wurtaccen dan siyasa idan ya sa mutane gaba da bakinsa kawai sai ga ya san ya sai ya riga ya gama da su ina fata an fahimta wannan yan siyasa irin wadanda suke ga wurtattun galibin yan siyasan yanzu masu bakin ba su da yawa su amma da an samu yan siyasa masu baki da su sai ce ku ce da wa uzubati alfazihi da zaƙin lafazan alqur'ani wa halawatihi da dandanansa al-akhaza wanda ke riko zuciya ya kama zuciya wa bil akhasi da qara'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam musamman lokacin da za a ce ga qur'ani dama yana da mujiza da daɗi ga kuma manzon Allah da yake karanta shi ai kuma ya zama nurun ala nur kenan wa talahu haqqa tilawatihi ya karanta shi hakikanin karatunsa abin nufi dai a takaice na to ku yi hakuri ba na jin daɗi sosai da sosai wallahi don abin da zan ba ku su dai ba ku shi a takaicewa haka abin nufi dai wannan kissa ta cewa manzon Allah lokacin da ya zo yana karanta a fara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra shaydanu ko shaydan ya jefa akan harshen sa ya faɗi tilkal gharaniqul ula wa inna shafa'atahunna la turtaja wannan kissa ita ce ta shahara a wurin malaman hadisi da tafsiri da sunan kissatul gharanik kissatul gharanik wanda ya ce waɗansu ma sun kai ta a matsayin ya ba ta da asali kwata-kwata manzan Allah ya fi karfin shaidan ya jefa wani abu akan harshen su ina fata an fahimta domin shaidan da kansa ya ce zai halakar da mutane wa bi izzatika la ubuyannahum ajma'ina ma sai ce me illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayan ka waɗanda ka zaɓa waɗannan bayan da na iya da su manzo Allah na ciki ko ba ciki shi ne kan gaba shi ne kan gaba an gane ku kuma Allah ce fa idza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim innahu laysa lahu sultanun 'alal ladina amanu وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إنه شي dan ليس له سلطان على الذين آمنوا ba ya da ikon mallakar waɗanda suka yi imani ba ya da ikon halakar da su ba ya da ikon zamar da su daga kan tafarki shirya waɗanda suka yi imani mummunai kuma ga garin mummunai in dai akwai imani na gari ba yadda shaitan zai rasu wa larabin ya takwano irin masu cikakken tawakkali inna ma sultanuhu shaitan na da dama da mulki ne ya shimfida sa alal ladina yatawallawnahu kan waɗanda suke bin sa wal ladina hum mushrikun da wanda suke shirka ina fatan kun fahimci wannan yanzu kenan za a ce shaitan zai zo jefa wannan waɗansu sukan ce ya haƙuri mana sa'idu waɗansu sukan ce waɗansu sukan ce wato ba wai um, ya jefa wannan ne akan harshen manzan Allah ba a'a ma'ana lokacin da manzan Allah ke cewa a fara'aitu lata wal uzza wa manata salisata al ukhra tunda karatun manzan Allah yana yin shi a natsi aya bayan aya sai shi shedan ya fake da manzan Allah sai ya saci muryarsa yace tilkal garaniqul ula wa inna shafa'atahunna sai ya zanto shi ɗan da ya faɗi haka ya sai ka zancen su cikin zancen wa cikin wahayin da aka saukar wa manzan Allah cikin ƙayoyin da manzan Allah ke karanta duka dai kowanne aka faɗa dai bai tabbata ba kuma ɗan baya da ikon yi wannan ina fatan kun fahimta don haka wannan ba gaskiya bane ba amma magana ta biyu wadda malamai ke taujihin wannan suka ce abin da ya sa ƙwarai shawa suka yi suka dawo daga can gurin tabbas lokacin da manzon Allah ya zo yana karanta suratul najmi tasirin karatunsa ya sa qurayshawa da aka zo ƙarshen suratul najmi azifatil azifa laysa laha min dunillahi kashifa kaga akwai tsoratarwa makusanciyar ta kusanto wace ce kiyama laysa laha min dunillahi kashifa in banda Allah fa ba wanda ya sai kare ta ba wanda ya sai ya yi ta afa min hadal hadisi ta ajabun yanzu wannan hadisin wannan qur'anin da ake karanta mu kuke mamaki wa tadhakuna wala tabkun kuke ta dariya da shewa ba kwayan kuka wa antum samidun har ma ku dinnan kuna waƙen ku kuna waƙe-waƙe da sowa da faɗan abin da ko ga dama fasdudu lillahi wa abu kun yi sujira domin Allah ku bauta ta mushi karfin wannan uslubin lokacin da manzo Allah ke karantawa tunda su larabawa ne harshen su ne sun san balagar da Qur'ani ke kunshe da ita manzo Allah yana karanta wannan dama wurin sujada ne yana cikin wuraren da ake yin sujada kamar yadda Bukhari ya nuna sai manzo Allah ya sujada da ya sujada wanda suke wurin gaba ɗaya kowa bai mallaki kansa ba sai da ya sujada wanda ya iya mallakar kansa sai da ya sujada don haka sai wannan labarin yasa sai kurai sai mutanen da suke habashi sai suka ji kamar me a to tunda manya-manyan arna ma sun yi su jira manzo Allah na kar kila an samu saukin al'amura bari mu dawo gida labari ya je musu ta fuskar jita-jita cewa sulhu akai da manzo Allah wala akalli sun yadda ba za su cutar da sa na fatan kun fahimci zuwa nan inda nake magana sai waccan ayar da ya kawo wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytan fi umniyati kaga wannan a cikin ruwayoyin sukan ce wannan ayar tana cikin abin da ke nuna mana lalle wai shaidan ya sami iko ya jefa wannan kalma akan bakin manzan Allah manzan Allah ya furtata. tun daga shi Allah ce wa ma arsalna min qablika min rasulin mu taba turowa ba kafin ka mu turo wani manzo wala nabiyin ko annabi illa iza manna face idan ya karanta alqur'ani alka shaitanu fi umniyati sai shaidan ko in ya karanta wahayin da aka turo masa sai shaidan ya jefa wani abu fi umniyatihi a cikin karatunsa wato manzon na karanta wahayi shaidan kuma ya jefa mai waɗansu zantuka da suke cin karo da wannan wahayin sai su saje da wahayin amma daga ƙarshe Allah baya kyale abin fayansa yansakhu Allahu ma yulqi shaytan sai Allah ya goge abin da shaytan din ya jefa sun yuhkimu Allahu ayati sannan ya tabbatar da ayoyinsa yadda suke daidai wa daida bayan an cire wancan abin an tace shi wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala shine alim masani sannan hakim mai hikima kun fahimta to kun ga idan muka kalli wannan aya a wannan fassara da na yi mana sai mu ga eh to wannan aya kamar tana nuna banda ma manzon Allah kenan duk annabawan da aka turo shedan ya me ya jefa wani abu cikin karatun su to wannan ko ba haka bane ba tsakani da Allah kwata kwata wannan ayar ba ta da alaka da wannan to yaya fassarar ta take lafazin tamanna din yana zuwa da ma'anoni guda biyu tamanna imamu ɗauka daga amani ne wanda jam'insa umniya gurin zuci gurin zuci sannan tamanna yana zuwa da ma'anar tala ƙara'a kenan ya karanta shi yasa in ka ɗauki fassarar iza tamanna ba wani manzo ko annabi da zamu turo face idan ya karanta abin da aka yi masa wahayi alka shaitanu shaitan na jefa wani abu fi umniyatihi yani fi qira'atihi wa tilawatihi cikin abin da ya karanta din ga mutane sai shaitan ya jefa wata magana sai ta sarki a kasa rarrabewa tsakanin abin da yake wahayin da kuma abin da yake wato ainihin abin da shaitan ya jefa kun fahimci wannan to amma in mun fassara tamanna da cewa menene a tilawa shine zai ba mu wannan ma'anar wanda tamanna kuma yanzu mai muke nufi fassaranta buri ba mu taɓa turo wani annabi ba ba mu taɓa turo wani manzo ba illa iza tamanna face lokacin da ya gurace mutane su imani wannan ba burin wani annabi bane ba akwai annabin da ke gori mutanensa su kafirce kowane annabi gorinsa da son zuciyarsa da abin da yake bukata shine mutane su yi to amma wannan abin da annabin ke gorata a zuci yana tabbata ya kuka yi shiru ne yana tabbata dukkan mutanensa su bi shi yan kaɗan ke bunsa to kaga kenan illa idza tamanna face sai in annabin yayi burin mutane su imani alqa shaytanu sai shaytan ya jefa abinda ba daidai ba fi umniyatihi cikin gurin annabi ma'ana a madadin burin annabin ya cika sai shaytan ya mallaki zukatan kafirai ya hana su imani fassaran ta fito alka shaytanu fi niyyati mun dauke ta a wannan fa yansafu Allah ma yulqi shaytan sai ubangiji ta'ala ya rinka gore ya rinka shafe abinda shaytan din ya jefa cikin zukata gobe wancan musulunta jibo wancan musulunta sun mai hukimu Allah ayati ya tabbatar da ayoyinsa cikin zukata din na waɗanda ya zaɓa su musulunta waɗanda ko Allah bai kaddara za su musulunta ba su ci gaba da a haka shi yasa ce yaji ala ma yulqi shaytanu fitnatan fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa inna shiqaqin ba'id wal ya'lamu alladhina utul ilma annahu al min rabbika fayu'minu bihi wato kenan lokacin da duk manzo ya isar da wahayi mutane na zama kashi na kashi shedan da ya baya son kowa ya bunna manzo burinsa kowa ya musulunta shedan kuma burinsa fa kowa ya kafuci ma'araka kenan bainal haqqi wal batil yaki tsakanin gaskiya da bata to waɗanda Allah ya so su musulunta mummune kenan sai ya wanke duk abin da shedan ya jefa cikin zukata na shubha da wasu wasi da kokwanto da kafirci da abin da ba daidai ba Allah ya tabbatar da ayoyinsa waɗanda suke munafukai kuma sai su zanto sun musulunta da harshe amma kuma zukatansu babu imani tantiran kafirai ko sai zuciyar ma ta ƙara bushewa ta kekashe ba za ta karɓi Alƙur'ani. ba shi sa aka faɗi zukata sun zama kashe zukata sun zama kashe uku kenan lokacin da wahayi ke sauka kuma wani abu da zai ƙara wayar mana da kai game da ita wannan matsala kai mai wannan kasa din ya cika a itun ɗazu kawai yana zaune ne kai. wani abu da yake ƙara wara mana da kai game da ita wannan mas'ala cewa ita wannan aya wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin tana da alaka da waccan kisa waccan kisa ta faru ne a ina a makka ita kuma wannan aya tana cikin suratul hajj suratul hajj ko madaniya ce ina fatan kun fahimta suratul hajj madaniya ce ba su da alaka da juna suratul hajj madaniya ce wannan kuma abu ne zai faru a makka da haka dai ko da mun fassara tamanna in mun fassara tamanna a matsayin gurin zuci da annabi ke yi ba mu da matsala dama ko in an fassara shi a matsayin tilawa ko karatu shine za a samu cewa yana da ko alaka da can ko a yi kokarin hada su da alaka masu dan kusanci juna to amma duk da ko da an fassara shi da tilawa kuma akwai waɗanda suke ɗaukan tilawar da annabin yayi za ta manna idan ya karanta wani abu alka shaitan sai shaitan ya jefar da ya jefa wani abu na wasu wasi fi tilawatihi cikin tilawar tasa ma'ana wanda ke sauraron annabin ne Allah ke jefawa ba a cikin kira'ar annabin a shaitan ke jefawa ba a cikin kira'ar annabin shaitan ke jefa wani abu amma idan annabi ya isar sai shaitan ya jefa mai wasu wasi dangane da mai saurare ke to wanda Allah so shi da imani fa yansa kullahu maliki shaitan sai Allah ya shafe abinda shaitan din ke jefa ba sun mai hukum Allah ayati sannan ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimun hakim ina fata an fahimta kila shine abin da zan iya faɗa amma ko littafi na Sheikh Muhammad Nasir bin Albani mai suna Nasbul Majalik bi nasbi qissatil gharanik Nasbul Majanik wato kamar wani injin surfe aka kafa wani inji ne na surfe aka kafa shi da bakace shi zai surfa ya bakace linnasfi kistatil garanik domin a bakace maka kistar garanik littafi ne dan karamin shek Nasiruddin Albani duk abin da ake bukata a tara a sani game da wannan kistar ya tara shi sai ya tara maganganun malamai da da na yanzu ya rushe ya yi ragarga da wannan kisa ya kuma kafa hujja da maganganun manyan malamai ya dauki maganin kazi ya dauki maganin al-qadi abubakar ibn al-arabi al-maliki manyan malaman hadisi manyan malaman tafsiri littafi ne mai kyau kwarai da gaske da ɗalibai za su same shi galibi irin waɗannan littafan ina ganin abinda za mu yi don a same shi shine ba dan uwa malam abba ko ko ban sani ba ko in yi da shi ko in ya buga shi sai a buga shi sai ga an samu ko duk yan ƙananan littattafai irin wannan masu fa'ida bi iznihi ta'ala za mu yi magana da shi da sauransu sai kuma wani lokacin abin bugawa sai zama wahala amma dai shine wanda zai kokarin ya buga littattafai na suna waɗanda su taimaka ka nan gurin akwai waɗansu 'yan kasuwa da za su taimake shi da jari da yana da kyau dan saboda kaga an yada ilimi an yada aqida mai kyau an yada hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an karfafe shi amma wayewar mu ce sai a hankali hankali zamu rinka wayewa Allah shi taimaka mana yanzu dai kun fahimci satul garani da ba ta da asali malam yace walam mastamarra nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala sabbi alihatihim adu ila sharri mimma ila sharrin mimma kanu alaihi lokacin da manzon Allah ya ci gaba da zagin gumakansu mun ce manzon Allah bai zagi gumakansu ina ji mun faɗi wannan maganar amma su ne suke fahimtar zagi ne lokacin da manzo Allah ya ci gaba da kira zuwa ga tauhidi wanda su suke fahimtar hakan zagi ne ga gumakansu adu sai su ma suka sake komawa ila sharrin min makano alaihi zuwa ga mafi sharrin abin da za su ke kai na adawa wazdadu shiddatan alaman asla suka ƙara ma da musgunawa wanda suka musulunta da alhijratu saniya ila Habasha, ina ga daga nan gurin sai mu tsaya bari mu hijira ta biyu dinnan zuwa ga habashi sai mu tsaya kan ta ko ko kuma kitabar rasulullahi najashi falamma qaruba muhajiratul habasha min makka masu yin hijira din nan da farko da suka yi hijira suka je habasha yayin da suka kusanto makka wa balagahum amruhum al'amarin da ke makka din ya kawo labarin ya isa gare su tawaqqafu an dukul sai suka ki shiga dan sun ji labarin ashe maganar cewa qurayshawa sun musulunta ko sun yi sulhu da manzon Allah ba za su ci gaba da cutar musulmi ba ƙarya ne tawaqqafu an dukul sai suka ki shiga thumma dakhala kullu rajulin fi jiwari rajulin min quraish da ƙarshe suka ce to kowa sai nemi wa zai bashi kariya da yake sun saba a lokacin jahiliya duk wanda baya da karfi sai ya nemi wani family da suke da karfi sai ya kulle jejeniya ta keniya shi da su sai ya shiga karkashin kulawarsu to kowa daga cikin su sai ya shiga maka fi jiwari rajul min quraish karkashin kulawar ɗaya daga cikin qurayshawa makka sun mashtadda alaihim albala'u wal azab sannan bala'i da azaba da ya ƙara tsanani min quraish daga bangaren qurayshawa an gane ku wasatat bihim asha'irhum dukkan su wato dangin su suka rinka musu musiba kala kala wa sa'aba alaihim ma balagahum annin najashi bil husn jiwari wa sauba alaihim ma balagahum anin najashi min husn jiwarihi quraishawa suka rinka jin haushin abin da najashi yayi na karban bakuncin musulmi da suka je garin fadin lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil khuruj ila al-habasha maratan thaniya sai manzo Allah ya sake musu izinin su sake fita su tafi hijira karo na biyu fa kharaju sai suka fito wa kana iddatu man kharaja fil marrati thaniya adadin mutanen da suka fito a wannan karo na biyu salasatun wa 80 rajulan mazaje har 83 in kana fihim ammar bin yasir amma in a wannan kirgen an sanya ammar bin yasir a ciki dan waɗansu ba sa sa ciki wa minan nisa'i 19 tamra'a cikin mata kuma an samu mata goma sha tara mutum nawa kenan gaba daya can ga casa'in da tamanin da uku yanzu kuma ga goma sha tara sai ka ce casa'in ɗari da biyu ne ko falamma sami'u bi mahajir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila madina sahabbai suka koma suka je suka yi zaman su kuma a habasha karo na biyu suna can falamma sami'u bi mahajir rasulillah yayin da suka ji cewa manzon Allah ya yi hijira ila madina zuwa madina raja minhum salasatun wa na rajula mutum 33 sai suka dawo wa min nisa'i thamanin cikin mata kuwa mutum takwas mace takwas wa mata minhum rajulani bi makkah mutane biyu suka mutu a makka wa hubisa sab'a guda hudu kuma aka daure su aka kulle su wa shahida badran minhum arba'atun wa ishruna rajulan mutum 24 daga cikin su kuma har sun samu halartar yakin badar sun yi hijira sun ba annabi madina kenan na ga sai mu dakata a nan gurin na da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi wani a galibin tambayoyin da aka yi ba su da munasaba da karatunmu na yau haka guda ɗaya kawai zan ansa cikinsu ita ce wanda yake cewa menene halaccin sanya sunan kamfani ko wani shagon business